dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. Sunana Ramatu Garba Baba. Shirin zai soma ne daga tarayyar Najeriya. inda karo na farko bayan shafa shekaru 58 gwamnatin kasar da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki kan harkar sufuri ta farfado da safarar kayayyaki daga arewa zuwa kudancin kasar ta hanyar jirgin ƙasa. Abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine yadda shirin ya mai da hankali kan dawo da safarar kayan gwari musamman ɗanyen tumatir daga arewacin ƙasar zuwa jihar Legas da ke kudancin ƙasar ta hanyar layin dogo. To sai dai masana tattalin arziki sun bayyana yunkurin a matsayin mai cike da kalubale musamman kan yadda za a tabbatar da ɗorewarsa. A wannan karam bayan jigilar farko ta kayan tumatir daga jihar Kano zuwa Legas da ke kudancin ƙasar a tsakiyar watan Mayu aka fara yama didin cewa shirin ya wargaje. To a bayanin da ya mana injiniya Jerry Oche, shugaban da ke lura da sufurin jirgin ƙasa na yankin kudu maso yammacin Najeriya ya ce babu gaskiya a cikin abin da ake yadawa kamar yadda za ku ji a zantawarsa da Nura Ado Suleiman. To kamar wasu sukan bayyana kamar wasu rahotanni sukan ce wai an dan dakatar da wannan shi ta da kayan daga kan zuwa da gaskiya ne? A'a ba gaskiya ba ne. Hmm. ba gaskiya ba ba mu dakatar da shi ba yanzu kama an kaso ka zaka ga wani eh, abun nan wagon suna sai kada za su je fertilizer ne a ciki accident da muka samu ne shi yasa muka jira mun muka gama wannan clearance yo wannan girgin zai tafi kuma in yaje zai je kaman zuwa shi kenan <coughs> eh normally in kaman uh, freight ne freight dice kaya kenan yo me kaman ya tashi yau maybe zai je Kano zai kai Kano kaman jibi yanzu duwa ka harka sai kana da Kasuwar tumatir ta Mile 12 da ke Legas ita ce mafi girma a yammacin nahiyar Afirka wanda a kulle yomin manyan motoci trela akalla 60 ke sauke tumatir. Lawal Biliya Adam shi ne sakataren kungiyar kasuwar 'yan tumatir ta Mile 12 ya ce ko da yake suna maraba da farfado da safarar kayan gwarin ta layin dogo sai dai akwai sauran sassan da za a inganta ga abin da ya shaida wa nura ado eto eh idan muka ga tsarin ya tafi babu eh, matsala da yawa a ciki eh, za mu iya kira ga mutanenmu su masu shigo a yi da su domin safarar ta kan jirgin kasan wani layi ne na sauki idan ka duba yadda ake kashewa a kudin safarar kayan miya daga kano zuwa lagos kudin yana da yawa amma idan aka biyo ta layin jirgin kasa din na ganin za a iya samun sauki kuma idan an samu saukin nan masu siya ma za su samu sauki insha Allah to kalubale guda ɗaya da za a iya fuskanta shi ne wani lokaci kayan zai zo ya sauka a railway kafin ka ɗauko shi daga railway ka kawo shi mile 12 na ganin za a samu cinye lokaci da yawa to shi kuma kaya ne wanda yake da buƙatar in an ɗora shi in allah ya so ya dande lafiya lafiya an ɗoro shi daga kano yau da muke maganar nan alhamis a ce gobe juma'a in an samu sa'a tafiya karfe goma na safe ya sauka idan ya wuce wannan lokaci kuma an shiga wata sabon matsala domin kaya ne danye zai iya lalacewa wannan shine idan da a ce railway din za su iya ajiye motoci a wurin standby wanda za a zo daga an zo komai dare aka zo kowane lokaci aka zo ga motocin kayan suke jira su ɗauka a farashi mai ɗan sauki su kawo kasuwar da ake son a zo a sauke to wannan tsarin mutane da yawa zai karba a gurinsu kuma za a shiga. Biliya Adam ya yi ƙarin bayanin cewa tunufa shirin yi nisa a ɓangaren tashar da za a yiwo jigilar kayan tumatirin daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar a jihar Kaduna. Mai da kai tambaya tabbas an fara kuma abu ne wanda yake farawan ma ta farko da an so a fara ne tun sha shida ga watan biyu domin akwai northern west gwamnos suna neman yaya za a yi a farfado da tattalin arziki kamar yadda yake ka'in da na'in a arewa da to sun nemi shawarwari daban-daban domin hatta kwamishinan noma gona na kaduna state ya zo nan mun tattauna da shi akan kan eh, ga hanyoyin da ya kamata a bi kamar dukkan kayayyakinmu kuma kamar wajen taron yaushe kuka yi shi a watan biyu ne eh a watan biyu ne sha shida ga wata na faɗa ma aka yi za a fara lodo shi za a kirkiri fakin house a wani gari da ake kira dutsen wai a kubau local government kaduna state to alhamdulillahi el rufa'i ya riga ya ma buɗe wannan fakin house wanda yake idan an zo a dutsen wai za a ɗauko dutsen wai dama dai uwa uba ce bangaren tumatir domin ko a yanzu suna loda kamar sama da tirela goma idan kuma te yawa kwarai idan kuma zuwa daga nan zuwa kwana ashirin masu zuwa za a iya loda kamar tirela talatin To yanzu shirin kasuwa a kai miki dole zai duba batun canji da kasuwancin dabbobi ya yi wato a jamhuriyar niger. zuwa kasashen mali burkina faso da kuma Coast maimakon tarayyar nigeria tun bayan faduwar darajar naira 'yan kasuwar dabbobi a niger sun canza akala inda suka mai da birnin yamai wata matattara ta baja hajjarsu lura da yadda masu saya ke zuwa daga kasashen burkina faso da mali da kuma ivory coast mustapha lawali da aka fi sani da musti ya kawo dabbobinsa daga jihar maradi ya kuma faɗa mana dalilansu na barin zuwa Najeriya inda a baya suke kai dabbobi jihar Legas, Fatakwal da kuma sauransu. Bahaushe ke cewa in kiɗi ya canza rawa ma canza take. Yanayin dai lokaci ne ya kama yadda muke samun na kyancin maradar a da yanzu gaskiya kan ba haka ba dole ma ka in ce dole ce tunda in ana samun ciniki maraɗi da kyau ba mu kawo waya bai saboda an wani da muke samu ya mai bambam yake da wanda muke samun maraɗi karo da muke samu lokacin da cinaki yake maradi na yame ba mu samun ta amma bambancin nan ana sayi da yawa to ka ji abin da can kuma yanzu kasuwa sai ka ina ka kwana kai sati ma baka sai da dabba ba da maraɗe baki suna shigowa yan najeriya suna sayi gari mu sosai sosai yanayin canjin lokaci ya zo Nera ce ta hurhura menene warhura mun da wannan al'amari mun gani ba kadan kadan kadan ciniki na najeriya har ya kai kafa ma babu ciniki kai aka kai wani lokaci daga Najeriya ma nan kasa jibiya gurbi katsina ana kawo mu laguna mu sai mu da da mu ke kaiwa to sai kasuwa ta zo ta kwanci rinjin mu wanda ke sayi nan cikin maradi su ma kasuwa tana yin wurin su nama an sun ba su saida ko mun mun ba su bashi sun je sun yanka da mun je an sa kuɗi ga nama ya zani yau da gobe tana yi wa mu lura tsakanin dan adam Yusufu Ada shi ma dai dillali ne da ya share sama da shekaru talatin yana harkar dabbobi a, a kasuwarsu ta birnin Yamai. Ya dai ce rashin shigar da dabbobi Najeriya babbar matsala ce ga 'yan kasuwar Nije. Murnan da yanki namu wanga muna amfani sosai da tattalin arzikin Najeriya. Don idan Najeriya ya zamo canjin ta ya kwaɗi ƙasa sosai to gaskiya sai zai 'yan najeriya ba su iya zama wajen musu ɗau dabba to in ya zan ba su iya zuwa wajen musu ɗau dabba kenan kaga yanzu su dabbobin su ma saboda su samu sefa sai su ɗauko dabbobin su sai su saka a cikin namu sai su kawo mana su zai rinjar don kaga kenan yanzu mu ma dabbobin mu na can haka kamar in ka ɗauki misalin yankin maraɗi zandar difa duk sun dogara akan exportation kin Eh, ɗaukar dabbobin suna shiga najeriya da su to in yanzu canjin ya faɗi yanzu dole sai su ɗauko sai su yamma da su malamakin shi kuma yamma sai su tare mu mutanen mali eh, shigowa da su yanzu sosai madalla saboda kuɗi. shiga kunya ma saboda akan bi ta kunya ma saboda kuɗi. Ba ka sawa sai kana da kuɗi. Kuma ba ka hanawa sai kana da To masu saurare duka-duka a nan shirin na kasuwa a kai muke dole a wannan makon zai dasa aya sai kuma lokaci na gaba a madadin duk sauran abokan aiki na nan sashen hausa na Radio Faransa International musamman wakilinmu Salisu Isa Maradi da kuma jami'in da ya sada da ku Hassan Al-Hassan Sulaja sai ni Ramatu Garba Baba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. har ka saboda kuɗi